يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratun namli Allah ya albarka a cikinsa yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul qasas suratul qasas ita ma sura ce makiyya ɗaya daga cikin manyan darussan da suratul ƙasas take karantaswa shine dukkan al'amari a hannun Allah yake dukkan al'amari a hannun Allah yake suratul ƙasas tana nuna ma bayi cewa Allah ya sunanta ma kansa cewa duk lokacin da gaskiya ta bayyana Allah zai taimake ta sannan Allah zai kawar da ƙarya ya rushe ƙarya tare da waɗanda suke tare da karya suratul kasas idan mutum ya fahimce ta da kyawu ya karanta suratul kasas da kyau kuma ya fahimci saƙon da suratul kasas take ɗauke da shi da kyau to zai iya zama ɗan gwagwarmaya a rayuwa har iya ƙashin rayuwarsa domin abinda suran ta zo da shi ta zo da kashi ɗaya cikin uku na labarin annabi musa alaihi salatu wassalam na abin da ya faru tsakaninsa da fir'auna suratul kasar ita ce ta faro labarin annabi musa alaihi salatu wassalam tun a haifi annabi musa ta kuma fara bayani akan gwamnatin fir'auna da yadda suke tafiya tun kafin a haifi annabi musa labarin sai da ya kai mai yadda aka barar da gwamnati mutanen kirki suka karbe ta wannan ita ce sunar Allah wa'azi ne ga masu mulki wa'azi ne ga waɗanda suke tare da masu mulki sannan wa'azi ne ga talaka wanda suke ƙarƙashin masu mulki cewa duk wanda ya zo kowane ne karka yadda ka yi tafiya da mutumin da ba mai gaskiya ba ne karka yadda ka yi tafiya da mutumin da ba mai gaskiya ba ne kuna taɓa wani abin na yau jama'a mun fahimta duk karantar masu gaskiya duk kashinsu kullum ka yi ƙoƙari ka kasance da waɗanda suke kan tafarki na daidai domin duk lokacin da Allah ya zo taimakon wannan gaskiyar zai haɗa da kai duka ya taimake ku taimakon Allah kuma shine taimako a ƙarshen suran Allah kuma ya rufe da kissan karuna shi ma kuma mai kuɗi ne nan ma a nuna maka dukiya duk yadda ta kai ta kawo matuƙar ba ta farkin alkhairi aka yi amfani da dukiyar akai ba za ta zanna dama wa mai dukiya Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu Allah ya sa albarka a cikin karatun da zamu to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم qasimim mun yi dogon bayani akan waɗannan alhuruful muqatta'a da kuma menene suke ɗauke da shi na saƙo a cikin alƙur'ani amma dai dunkulallen bayani shine dukkan waɗannan harufa da ake buɗe farkon waɗansu surorin alkur'ani da su da ake ce musu alhuruful muqaffa'a Allah na bayyanar da su ne a farkon waɗannan surori domin kalubalantar larabawa akan alkur'ani domin Allah ya bayyanar da cewa alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin hadhihi ayatul kitabil mubin Allah yace waɗannan ayoyi da muke ta karantawa a cikin alqur'ani waɗannan ayoyi da muke ta sa gaba gare mu a cikin suratul qasas zamu karanta Allah yace ayoyin littafin alqur'ani ne mai bayani daki daki kan al'amuran da suka shafi shari'a baki daya Allah yace natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun Allah yace bari mu labarta maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mai karatu ko sauraron karatu min naba'i Musa wa Fir'auna labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqi Allah yace zamu baka labari ne da gaskiya zamu baka labari ne akan hakikan abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu wa sallam da Fir'auna ya kaumi yu'minun Allah yace kuma zamu kissanta maka ne domin ya amfanar samar da mutanen da suke imani da Allah in ji Allah jama'a mun fahimta kenan kaga kissar su kutu da gudanta Allah zai labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne domin mu musulmai da muka yi imani mu dauki darussa cikin wannan kissa jama'a mun fahimta shi alqur'ani ba ana karanta shi bane yadda ake karanta jarida duk abin da aka zo labarta maka a cikin alqur'ani to akwai wani abu da ake so ka tsinkaya a cikin labarin wanda zai zama maka wa'azi ya zama maka tunasarwa ya zama maka natsuwa ya zama maka shirya gare ka domin ya amfane ka a duniya ya amfane ka bayan komawanka zuwa ga Allah jama'a mun fahimta Allah yace natlu alayka bi nabi Musa wa Fir'auna za mu karanta maka labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi Allah za mu karanta maka labarin nan da gaskiya ma'ana za mu kawo hakikan abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna kamar kana gani a kan idonka Allah ya ce amma dalilin kisan shine li qaumi yu'minun domin mutanen da suke imani da Allah su amfana da wannan kisan Allah ya sa muna cikin wanda wannan kissa za ta amfane mu to Allah sai fara bada labari inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله يقول إن فرعون علا في الأرض عداوة وتجبر في أرض مصر الله يقول فرعون يا يتعدنتي ya yi cancanci ya wuce gona da iri a ƙasar misira ya yi adawa a sanadiyar mulkin da yake da shi allah ya ce fir'auna ya yi kama karya a cikin garin misira in ji allah jama'a kuna ji wannan labarin da ake bamu kafin a haifi annabi musa allah ke ba da labarin abin da ya faru a cikin garin misira allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi fir'auna yayi kama kariya a cikin garin misra wa ja'ala ahlaha shi'an fir'auna sai ya sanya mutanen kasar misra sai ta zan jama'a jama'a tawaga tawaga akwai nashi akwai waɗanda ba nashi ba jama'a mun fahimta sai idan ka lura haka siyasar mu take ko NPDP ne zalla to akwai NPDP da ba a yi da su akwai NPDP da ake yi da su haka ne kuma ka haka Allah ya ce wata al'ala hashiyan sai aka sanya jama'ar kasar misira sai ta zama zuga-zuga ya sabi ibu ba ibutan ilhu waɗansu daga cikin waɗannan kaso ya sabi ibu ba ibutan ilhu Allah ya ce waɗansu waɗannan kaso daga cikin kason da aka karkasa Allah ya ce ya sauki bu ta'ifatan minhum wadan suka so daga cikin wannan jama'a da Fir'aun ya rarraba kansu a cikin Misra Fir'aun na kasantar da su na walakantar da su ya ta'ifatan minhum yana bautar da waɗansu jama'a daga cikin su sune banu Isra'il yudabbu abna'ahum yana sa a yanka 'ya'yansu da ransu wa yasahi nisa'ahum sai kuma a bar musu su masu jama'a ba fahimta Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin fir'auna ya kasance daga cikin masu fasadi na kololo ma'arnata manyan ma'arnata inji Allah malamin tafsirin alqur'ani sun tattauna a kan menene sanadiyan wannan yanka ƴaƴan banu Isra'ila da fir'auna ke waɗansu malamai suka ce tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim ya taɓa ƙinke sama ‘ya'yansa da jikokinsa cewa nan ƙasar misira aje zai daga cikin jikoki akwai wadda zai zo ya farar da mulkin ƙasar kuma mulkin ya dawo hannun banu isra'ila wannan tarihi shi ya yi ta gudana a tsakaninsu har ya je kunnen fir'auna waɗansu malamai daga cikin malamin tafsiri suka ce a'a fir'auna ne yayi mafarki wata gobara ce ta taso babba daga can baitul maqdis da gangaro sai da ta zo ta cinye garin misir baki daya mafarkin firaun ya gani ta cinye misira ta cinye kibtawa duka amma ga banu isra'ila suna yawo ita wutan bata saba su ba da gari ya waye sai ya kira yan dubansa yace ga wani mafarki da yayi ko me wannan mafarkin suka ce to wani yaro za a haifa a cikin garin isra'ila wadda a sanadiyyar wannan yaron mulkin ka zai tafi kai ma rayuwar ka za ta tafi auna sai ce to abin da ya kamata a ɗauki mataki da wuri-wuri. kar ma a ce sai an haifi yaron tukunna a zo a ɗauki wannan matakin ya zo ya buwaye ni wani a ɗauki matakin kafin ma haifi yaron jama'a muna fahimta sai aka raba mataniti mataniti babu wadda za a ɗauce shi aiki a mataniki da mata ke aihuwa sai ba cikin wadda kabilar fir'auna akwai waɗanda aka wakilta iya aikinsu kula da masu ciki daga lokacin da kika samu juna biyu sai ki kai kanki da kanki sai ki da sunanki lokacin da kika aihu kun gozo mominkin to dama kiftawa ne sai su ga idan mace kika aifa su sai su tafi abin su su bar ki wannan yaron su da wannan yarinya idan namiji kika aifa to sai a turo masu yanka sai su yanka shi kuma sai ki tafi abin ki abin da ake tsoro shine kar tafiya da yi tafiya a zo a haifi wani ɗa daga cikin banu isra'ila ya zo ya yi wannan mamayan da aka fassara wa fir'auna a cikin mafarkinsa jama'a muna muna fahimta Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an ya kasa jama'ar kasar misra yastabu qifatan minhum yana raunanar yana walakantar da yana bautar da wani bangare daga cikin su sune banu isra'il yudabbiru abna'ahum yana yanka ƴaƴayen su maza da ransu wa yastahi nisa'ahum yana rayar ƴaƴan su mata ma'ana yana barin su da ransu ai ko kayan aure ma ya ishe ka Inna innahu kana minal mufsilina lalle fir'auna yana daga cikin mabarnata iyakan mabarnata inji Allah jama'a ji Allah ya samu dace sai Allah ya ce ونريد أن نمن على ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون wa nuridu an namunna alal ladina subiqu Allah yake to mu kuma abin da muke nufi Allah yake za mu yi tsanana za mu yi baiwa za mu yi gata alal ladina subiqu fil ardi ga waɗanda ake raunanar da su a cikin Misira ake kaskantar da su ake gausar da su Allah yake to yanzu mun nufi da mu kawo canji ma waɗannan mutane jama'a muna fahimta wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi Allah yace muna nufin za mu yi baiwa mu yi falala ma waɗanda ake raunanar da su ake kasantar da su ake bautar da su a garin Misira, Misra wa naj'alahum a'immatan Allah yace muna so mu sanya su su zama sune jagorori shugabanni a cikin kafar Misira. wa naj'alahum alwarithin Allah ce muna so mu gadar musu da ƙasar Misira ta zama ita ce mallaka su ce ta su ce ta kansu su ma su zartar da abin da suke so a Misra jama'a muna ji Fir'auna yana kokarin tattare waccar damar Allah yake to yanzu mu kuma abin da muke nufi samar da canji a kasar Misra nuridu munna alal ladina stubi'u fil ardi muna so mu yi falala da gata ma waɗanda ake walaɗantawa a misirin nan ake yanka musu ƴaƴansu a misirin nan ake bautar da su a cikin garin misirin nan wa naj'alahum a'immatan Allah ki to yanzu za mu sanya su sune jagorori shugabanni a misira zai yi ko ba zai yi ba ya mani wa naj'aluhum alwarithin Allah yace za mu sanya su sune magada waɗanda za su gadi ƙasar misira, su ma su yi mulki su yi hukunci a ƙasar misira. Allah yace za mu samar da canji jama'a muna fahimta canji ne Allah idan ya zo ya canza kai ne kanka yalla za ka je ka gan shi a anguwa ka kira shi kudin da zai yi takara bayi da shi kai za ka biya mishi ka saya mishi tiket ka saya mishi komai ya zo ya ci ƙarshe shi zai yi sanadiyan barin kafan zai yi ko ba zai yi ba ya ma yi ko haka ne sha'ani ne na Allah wallahi duk wanda bai fahimci da sha'anin Allah yake ba zai ɗanɗana kudarsa a rayuwar duniya domin kullum zai dinga tafiya ne a hagunci a kaikaice ba zai taɓa gane yadda sirrin rayuwa take ba jama'a muna fahimta duk wanda bai fahimci da tsarin Allah yake ba rayuwa za ta tashi wahala Allah yake to muna so waɗanda ake walakanta su waɗanda ake kasantar da su waɗanda ake da su a cikin wannan bautan Allah ya ce za mu yi musu baiwa yanzu Allah ya ce muna so su ne za su zama shugabanni masu mulkan kasar Misira waɗanda su za su zartar da hukunci a Misira a can ƙarshen Isra bayan Allah ya kashe Fir'auna an gama komai ya ce shazalika wa aurasna ha bani Isra'il Allah shiga nan kasar mun gadar da ita bani Isra'ila da su kan sun tsallake kogi suna tsaye da fir'auna da mutanensa sun mutu sun mutu duk wani yallaɓoi da yake cikin misar ya Allah ya ce wa kulna min ba'dihi li bani isra'ila ba'dihi bani isra'ila فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم يسلفا الله يسوى قلنا من بعده لبني إسرائيل سيمك سيبايا متوا بالعون كبنو إسرائيل أدخلوا الأرض لكن يقول الله يسكن الأرض الله يسوى شكت في مصر كذونا ku zauna abinku Allah ya ce an gadar muku da ita an gadar muku da lambunansu an gadar muku da dukiyansu an gadar muku da fiskokinsu an gadar muku da gidajensu Allah ya ce ku je ku zauna Allah ya ce alƙawari ku bisa jama'a muna fahimta Allah ya ce wani makina lahum fil ardi kuma muna so waɗannan da ake raunanarwa ake bautarwa ake walakantarwa waɗannan banu isra'ila wani makina lahum fil ardi mu ba su tankini a bayan ƙasa mu ba su tankini a cikin garin misra ma'ana mu ba su gindin zama su yi warwala yadda suke so Wani nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kan ya hadaru Allah yace za mu nuna wa fir'auna za mu nuna wa hamana za mu nuna maruntunar fir'auna da hamana ma'ana mu nuna wa jama'ar fir'auna wa hamana waɗanda suke tare da su akan aqidar su ma kan ya hadaru abinda suke tsoro abinda yasa ake ta yanka yara don shi din Allah yace za mu nuna musu abin a kasa yankin ba zai iya tare zuwan abin da inji Allah Allah yace za mu nuna musu ai shure shure baya hana mutuwa don kaga yana ta harba kafa shi yake nuna ba zai mutu ba wani riya fir'auna wani makina na fil ardi Allah ce banu Isra'ila za mu ba su tamkini a bayan kasa za mu ba su dama su ma su zartar da hukunce hukunce su a cikin misira. Wani riya fir'auna wa hamana wa kuma ilhum ma ya yahzarun za mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoninsu su biyun nan waɗanda suke tare da su Allah ya ce abinda suke tsoro suke fargaba Allah ce za mu nuna musu kuwan irin a kan idan in ji Allah Allah ce za su ga abin da suke tsoron matakin da suka ɗauka ba zai iya kare su daga abin da suke tsoron ba jama'a mun fahimta ana yankan yara ana yankan yara ana yankan jarirai sai mala'un fir'auna ya suka ba shawara suka ce turan ke yaran nan da ake yankawa abun yayi yawa yanzu dai kananan yara sun kusa karewa tsoffin banu isra'ila kuma in sun mutu masu ɗan ɗawainiyar ma za mu zo mu rasa waɗanda suka fa kawai kai idan ka ne sai a baka banu isra'ila kamar goma a ce zai su yi bauta a gidanka mai kibar ruwa sai suka ce fa to yaran nan in ba a ɗan sarara yanka wannan ƙarshe za a wayi gari banu isra'ila ba yara manya kuma sun mutu sai mu dawo mu ne muke bautan kanmu da kanmu sai fir'auna ce to a ɗaga kafa shekara ɗaya a yanka shekara ɗaya kar a yanka ba Allah ya bude ƙofa ba a shekaran da aka yi abuwa kan a sai aka aibi aka aibi annabi harun mai mataimakin mai zuwan kenan a shekaran da ake yankan aka aibi annabi musa zakaran da allah ya rufa da tara a shekaran da ake yankan a shekaran abdullahi da abbas ke annabi musa jama'a mun fahimta shi Allah idan kana so ka mori, ka bi shi amma in ba za ka bi Allah ba za ka iya ma Allah da bara ne ba za ka iya wa Allah da bara ba in ba ka bi Allah ba to ba za ka iya yi wa Allah da bara ba bayan fa duk an gama wannan yanzu an zo kuma ana yankan imani kasan yanka biyu akan su wannan yankan an yi shi ne don tare aihuwar annabi musa to akwai yanka na biyu kuma bayan annabi musa ya zan manzo Allah yace walaqad arsalna musa bi ayatina wa sulthanin mubin ila fir'auna wa harmana wa qaruna فلما جاءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافر وما كيد الكافر إلا في ضلال Allah ya ce wani arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin mun aiki annabi Musa da ayoyin mu da wani fawa da muka ba mu annabi Musa inji Allah ila fir'auna wa hamana wa qarun zuwa ga fir'auna da hamana da qaruna fa qalu sahirun kazzab Allah ya ce sai suka ce sai makiyarci ne makiyarci fa dan ma ja'ahum bil haqqi min indina Allah ya lokacin da ya je musu da gaskiya daga wajen mu qalu sai suka ce qutlu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan duk waɗanda suka yi imani imani tare da shi wasu ayu abun ku bar ƴaƴansu mata da rai ya ma fahimta to wannan sifa din shi kuma na masu imani Allah ce wa ma sayyidul kafirina illa fi balal Allah ce duk sharrin da karne ke shiryawa Allah ce sharrin ba banza ne Allah ce ba za mu bari ta asiri ba inda wa ma sayyidul kafirina illa fi balal Allah ce duk sharrin da kafirai za su shirya Allah ce in dai ma addini na ne الله في شر من زاني شر من زاني الله في بذي تأثيري جماعة مهمة لو كتبنا الأولى يتكلم سيكولا سوى أقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وفعيوا نساءهم أقل أباري في النبي موسى أم كان ينكر أن بنو إسرائيل وأنسوا النبي موسى كان جميع بنو إسرائيل وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الله أكبر لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا عسى ربكم قال عسى ربنا عسى ربكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون الله يكفي ala musa li kaunihi annabi musa sai tara banu isra'ila yace musu to jarraba ta zo billahi wasbiru yace wannan musiban da ta taso ku nemi taimakon Allah kuma ku yi hakuri ku juri jarrabawa ba a ci sai an yi hakuri an jajirce an yi juriya mai tsanani ala musa li kaunihi annabi musa yace wa mutanensa istaqinu billahi wannan masifa ga taso ku fake zuwa ga Allah ku nemi taimakon Allah wasbiru kuma ku yi hakuri innal arda lillah kaza kafin Allah misra misiran Allah ce in ji annabi Musa Najeriya ma ai Najeriya Allah ce Nijar ma Nijar din Allah ne Sudan ma Sudan din Allah ne yuritu ha man yasha'u min ibadihi Allah na gadar da kasa ne ma wadda yake so daga cikin bayinsa, amma dai ko hannun wa ta fada wal aqibatu lil muttaqina Allah ce karshen al'amari yana ga waɗanda suke mini da'a inji Allah Annabi Musa ya ce ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri ku daure ku jajirce innal arda lillahi misra annabi Musa ce misra misra Allah yurituha manya yasha'u min ibadihi yana tajir da ita ma wanda yake so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin aƙiba ta ƙarshe kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah ƙalu sai suka ce mishi ka kwantar da hankalin ka Musa uzina min qabli an ta'tiyana wannan yankan mun ɗanɗana shi kun kan ma ka zo duniya kun kan ka zama manzo an yayyana to shi ne wannan na farko kenan ai yanzu nan wannan yanka da ake yi ba a mahaifi haifi annabi Musa ba tukunna kalu suka ce uzina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu kafin ka zake mana wa min ba'di ma na? da kuma bayan ka zo yanzu ma kuma ga yanka nan yana ci suka ce kuntar da hankali ka yanka mun san shi kala sai ce musu asara bukum an yuhlika aduwakum akwai fata tabbas ubangijinku zai halakar da wa'annan makiyanku wa ya kun fi ƙwazi, ya mamayantar da ku ya mai da ku kalifofi a cikin misira ya halakar da su ku kuma ya sa ku mamaya ko yanzu da kaifa ta amalul ku kuma sai ga yaya da ku jagoranci wannan mutunci abinda Allah zai muku Allah zai kawo dauki Allah zai kawo tallafi Jababuna fahimta yake musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri innal arda lillah dama akwai jaraba akwai ko babu yanzu wannan gwagwarmayin yanzu aka fara za ka ji kafin a zo a barar da gwamnatin annabi musa ya doshi kusan shekara inda wani abu a duniya amma tun yanzu aka fara shi mai gwagwarmaya ba kan kifuwa ɗaya tsale ba ne Jababun fahimta tsari ake bi tsari ake bi tsari ake bi kar ku ce wai yau za mu yi a kasa a a raka yau sai mun juya a'a ku abun mataki mataki wata ran zalimi cikin garin ma zai iya a cikin ta ba amma ku bi ta mataki mataki ku bi ta mataki mataki struggling must continue eh, dole a cigaba da maya. nasara kuma tana nan tana tafi nasara tana nan tana tafi wallahi sallahi. wadda zai tsaya ya yi tunanin ya cuci jama'a wallahi sai ya daina shiga cikin al'umma ikon Allah eh. su wadda yake da sha'awa ko doki ya mulki jama'a don ya cuce su wallahi tallahi tafiya tana tafiya jama'a mun gane saboda yasa masu mulki suna amfani da rashin wayewan mutanenmu ne har yanzu mutanenmu ba su san me yanci ba ba su me yanci ba idan da mutum ya san yanci ba zai sai da yancinsa akan naira dubu ɗari ko ya sai yancinsa akan mota ba jama'a kun fahimta in gwamnati ce take zaluntar jama'a ko take cutan jama'a ko take yin ba daidai ba in fa aka baka mota har shekara hudu ko takwas ya kare kai baka isa ka soke ta ba yanzu wannan motar ta yi daidai da yancin ka ba kai ba Allah ya samu dace Allah ya mu to sai Allah ya داعوه إليه وداعوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رأى Allah ya ce, wa auhaina ila ummi Musa, Allah ya ce sai muka yi wahayi, wahayi irin na ilhama wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu salam bayan ta haifi annabi Musa amun ce a shekaran da ake yanka jariran a shekaran aka haifi annabi Musa ba Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi hanyar ilhama ma mamar annabi Musa alaihi salatu salam an arbihi Allah ya ce ki shayar da tsinki a kwanciyar hankali karki daga hankalinki jama'a mun fahimta ana yanka yara Allah ya ce sai muka mata ilhama cewa karki daga hankalinki kar wannan yankan ya dame ki babu abin da zai sanki canki ne na musamman an arzihi Allah ya ki shayar da danki babu komai wa idza kifti alayhi amma in kin ji tsoron wata barazana a kansa kin gagara dannewa kin gagara hakuri fa alqihi fil yammi to ki dauke shi ki je ki saka shi a cikin kogi wala takafi wala tahzani Allah ya sa shi kawai kar ki ji tsoron komai kar hankalin ke tashi shi ne ma'anan a nike da fihi da tabuti وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرفعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أرض مدين لبثت على قدره يا موسى الله يسلمك أنك فيه في التابوت الله يسلمك ɗauki ɗankin ki je ki saka shi a cikin akwati faɗar da filiyan ne sai ki ɗauki akwatin sai ki je ki saka shi a cikin kogi faliyulki hiliyammu bi sahili Allah ya ce za mu yi akwatin za mu yi kogin umarni ya kai shi baki zaɓen gidan fir'auna ya akusu aduwun li wa aduwun la Allah ya ce wani makiyina ni Allah makiyin annabi Musa zai zo ya dauke shi ya ce amma kwantar da hankalinki wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya yace ai Musa mun jefa maka kauna da soyayya daga wajen mu duk wanda ya ganka dole ya jira san to ba shi kenan ba <laughs> Allah mana sai mutane suna wasa da sanin Allah ne. Eh, suna wasa da sanin Allah ne. yadda Allah ya shirya abin ko wallahi haka Allah ya shirya istidraji tana zaune lafiya ana hira ana taɗi wata yarinya sai ta wuce kawai sai a jefa maka son ta ranka yar gidan wane ne yar gidan wane a je a tambaya mu mu na rantse da Allah sanadiyan yarinyar daga ran da ta shigo gidanka kai da zaman lafiya har ta mutu kun rabu ke kana ofis za a buga maka waya matar ka ta aihu ko kana shago wacce suna na nakuda alhamdulillah Allah ya raya wannan yaron sanadiyan saukowansa duniya sanadiyan ka fitina kenan har ka mutu idan aka kirga adadin kukan a duniya da so mafi yawa wannan yaron ya saka wannan kuka. ba dan wani bane ba da kai shi kaji ofis dan ka ai Allah in ka taba shi ya farki shine ma'anar azizun zuntika Allah ya ce ina daukan fansa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu to shi fir'auna yana ta yanka jama'a yana ta yanka jama'a yana ta yanka jama'a Allahu akbar mu ba mun gani dan takara ne dan takara ne na shugaban kasa ya zo ya kashe kudinsa ya tsi da gwamna aka yaki wancan gwamnan karfi da yadda bai bar jihar da gwamnan yake ba sai da aka yi announcing wane ya ci wannan gwamnan da ya kashe kuɗi aka kafa shi ya hana shi shiga cikin kafin zai kamfani mun gani ko ban gani ba to ina ruwan Allah sai ka kafa shi da kai ka caji ofis ba abokan zama ba su kai ka tashi ofis ba makwabta ba su kai ka tashi ofis idan ka kirga duk zuwa tashi ofis sai ka hanka ne kai ka baka taba zuwa kotu ba sai a sanadiyar ɗanka baka taɓa zuwa tashi ofis sai a sanadiyar ɗanka duk wani abun da ya shafi kunci kowa na karamu ɗanka ne ya kai ka haka ne Allah ana jin sa ne a hankali jama'a mun kinta to Allah ya ci annabi Musa mahaifiyar annabi musa tana cike da fargaba a game da haihuwan ɗanta allah sai ya ce mata an arziki ki shayar da ɗanki fa idan kitti amma idan kin ji tsoro alaihi akan aiki kina fargaba ba za ki iya jurewa ba kar a zo a farmishi fa alqihi fil yammi mu ki shi a cikin akwati ki je ki saka shi a cikin kogo kogi Allah ki kawai ki tafi wala ta kafi wala ta hazani kar ki ji tsoron wani abu zai faru wala ta hazani kar ki bakin cikin rabuwa da danki inna radu ilayki Allah ce mun miki alƙawarin za mu dawo miki da danki wa da'iruhu min mursalina kuma za mu sanya shi a cikin manzanni inda Allah sai zai dawo zai dawo kuma zai dawo Allah yake kuma za mu za mu bashi manzanci daga cikin manzanni Allah yake in za ki iya shayar da danki shayar da danki in ba za ki iya shayar da danki ba sashi a cikin abu ki sashi a kogi kogi ya tafi da shi ba ki ina za a je Allah ki za mu dawo miki da danki alƙawarin Allah ai gaskiya ne Allah ya samu dace mamar annabi Musa da ta gagara da natsuwa wajen riƙe annabi Musa sai ta je ta nemo akwatinta sai shimfiɗi a cikin akwatinta ta ɗauki musan da ta saka a cikin akwatinta ta sa shi a cikin ruwa sai ban kwana da shi ruwa sai da annabi musa ya tafi da shi ruwa da ya je bakin gaba daga bila inda ake ɗan gangarowa bakin kogin mil sai je sai jingina akwatin a cikin wannan gaban ke eh, cu kenan eh, eh. to shi kenan sai ga mutanen fir'auna فالتقطموا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين ولا لا تقتلوه عسى أن أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله يكفي آل فرعون سيد جماعة فرعون sai suka zo suka tsanci annabi Musa a Allah ya ce mun bar su ne su zo su tsince shi li lahum aduwan wa zana, dan ya zama musu dan adawa dan ya zama musu bakin ciki a rayuwa jama'a mun fahimta Allah ce me dalilin tsintuwan Allah ce li yakuna lakum aduwan wannan su malaman tafsiri suka ce lamun da yake cikin li yakuna lakum lamun asibati karshen al'amari zai zama musu bakin ciki da damuwa malam shanki a lamun da adalci mun ba su annabi Musa su tsince shi ne Allah ya ce domin su samu adawa mai karfi a abin da suke na sabon Allah wa huzna sannan su gamu da bakin ciki a tsaziyar wannan tsintuwan in ce da za ta zama sanadiyyan faɗuwan gwamnati Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa kuma lallai fir'auna da hamana da rundunonin su kanu kafiyin Allah ce mutane ne masu tsananin sa'a ma Allah masu ganganci akan sabon Allah to shi kenan suka samu afas aka ɗauki akwati aka kai wajen matan fir'auna Asiya ranki daɗe wani akwati aka tsinta ta ce a buɗe aka buɗe sai ga jariri tana gani ana ce wa kanatin ra'atu fir'auna sai matar fir'auna ta ce tana ganin annabi musa dama ba wa alƙaitu alaika mahabbatan minni ba qurratu ainin li wa lak ita dauki ta kawai da gudu wajen fir'auna ce farin ciki jin daɗi na jin daɗi ta kwanciyar hankali na kwanciyar hankalin ka gashi Allah ya azurta al-imam tabari ya fitar da wata riwaya da ta ce mishi qurratu aynin li wa lak yace amma laki fana wa amma li fana kwanciyar hankali daɗin rai wannan yaron wace to ce miki amma ni ya ce a sugar auren shi ka yadda ba da yaron ba Allah ya ce وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون سيما تر فرعون تتي قرة عين لي ولك فرنتكي ني wannan yaron Daɗin zuciya ne kwanciyan zuciya ne kwanciyan hankali ne gare ni gare ka la taqtulu kar ku kashi wannan yaron a fa an akwai fatar wannan yaron idan ya girma ya amfane mu auna tafi da waradan ko kuma mu rike shi a matsayin tsammu wa hum la yashkurun Allah ce ba san me ke faruwa ba sai wannan shiri ne na musamman inji Allah su ne ba su gane shirin menene bane ba kun ji abin da ta gane shi ta ce la taqtuluhu kar ku kashe wannan jariri fir'aun ku yi haƙuri akwai hanyar fa'ana akwai fatar wannan yaro ya girma amfani mu da yawa daga cikin malamin tasiri suka ce domin ba su taɓa aihuwa da wannan matan ba kauna ta shiga waladan ko kuma ma mu rike shi a matsayin canmu Allah ke rumba shi irin ba san me ke faruwa ba ba san me ke faruwa ba ka san aiko ɗayi in za su je su yi fashirin da za a kama su ana ta shirye-shirye ana ta tsamara ana ta daukan tocila ba su san a ranar kan za su kwana ba haka ne ko ba ka ba haka ne to shi kenan asiya sai ta annabi musa alaihi salatu wasalam a cikin gidan fir'auna kuma fir'auna ya ɗauki shawara cewa ba za a kashe yaro ba a bar yaro a cikin gida jama'a mun fahimta Allah ya ji وأصبح فؤادهم من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فقصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لهم وهم يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله أكبر فرددناه إلى ya dawo gida ya dawo gida Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa tsarikan Allah ya ce sai zuciyar mahaifiyar Musa alaihi salatu sai ya zama yanci ba abin da ke tunani sai ɗanta babu gaci babu maganar abinci babu tunanin komai a rayuwa damuwarta ta ina ɗance ke a wani hali ɗin ka san kasan sha'anin uwa Allah ya ce in ka latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha Allah yace ai saura kiris da mata bayyanar da annabi Musa cewa Isa ne laula an rabatna ala qalbiha Allah yace ba dun mun daure kan zuciyarta ba ba dun mun karfafe ta ba ba dun ba dun mun daurantar da ita ba inji Allah Allah yace in kadat saura kiris la tubdi kama bayyanar ta fara cikin ɗanta ta fara neman ɗanta a ce to kuma shi kenan Allah yace sai muka ɗaure kan zuciyanta litakuna minal mu'minina don ta zama daga cikin mu'mini inda Allah Allah ya ce wa qalat li ukhtihi qusihi ittabi'i atharahu sai ce mayar annabi Musa alaihi salatu wasalam ki bi bayansa ma'ana shiga gari ki dinga dan yawo kina dan bin gida gida haka ko zaki ji mana labarin a kota ina yake a cikin garin nan kafin sha'anin uwa akwai wani lokacin da ɗana ya ɓata ka neme shi a ƙasa ni ban sani ba ina daga can kasuwan ɗorawa ina zuwa sai muka yi kiliya da nono na kama tsara ta wuce ni na ce ke tsaya ta tsaya na ce ina raki ta ta fashe da kuka ta ce wani ne ya bata to wani ya bata yau kenan don wani ya bata babu izini babu doka to ita uwa haka take idan ɗanta ya tabu to komai ya tabu shi yasa Allah da ya zo ba da alaman alkiyama da fitinar da ke cikin alkiyama yace uwa za ta yi jifa da ɗanta to in kaga uwa ta yi watsi da ɗanta wanda yake da uwa ko mai gida ne ya san waye uwa za ta zo ta nemi wani abu ne a gunka ko naira ɗari ko ɗari biyu sai ka ce mata in yau ban ma tashi da abin da za mu karya ba kafin ka ankara sai ka ta aika maka da gero ko wani abu gidanka damuwan ta sai ta fasa yanzu in ta samu wa kai za ta aika wa shi uwa kenan shi annabi yace duk wanda ya taba uwarsa ba zai zauna lafiya ba duk wanda ya cutar da uwarsa ba zai zauna lafiya ba haka ne Allah yace wa qalat ke ukhtihi qusayyi shi kenan sai mahaifiyar annabi Musa shi ta ce ma yar uwar annabi Musa yar annabi Musa shi bayansa yar annabi Musa sai ta shiga cikin gari ta shiga nan ta shiga nan har ka ji labarin tsintuwan yaro a gidan fir'auna to sai ka shiga basurat bihi an junubi sai eh, fa basurat bihi an bu'udin daga can sai ta leka fi annabi Musa alaihi salatu wassalam daga can nesa wa hum la yashkurun su mutanen annabi Musa mutanen da suke tare da annabi Musa ba su san ma cewa ta shigo ba ba ta san ma ba su san ma cewa ta uwarsa bane kuma mun fahimta lokacin da ta shigo gidan fir'auna ana ta turnuku da annabi Musa kuka ya iya sha mama ya iya sha komai da aka bashi Allah ya ce fa basurat bihi an julbin daga can nesa sai ta tsinkayi annabi Musa da fahimce shi matsa Allah ya ce wa hum la yashurun su ba su cewa annabi Musa bane wa haramna alaihi almarabi'a Allah yace sai muka haramta ma annabi Musa tahriman ajariya ma'ana sai muka hana annabi Musa karɓan maman kowace mata ya sha Allah yace sai muka hana annabi Musa ka je da ake yi to shi ma wani abu aka shirya abu duk wacce za ta bashi nono ya sha Allah yace sai muka hana annabi Musa ya karba wa haramna alaihi almarabi'a Allah yace muka hanna annabi Musa shayarwa daga kowace mata ta zo ta bashi mama ya sha ayyaki min qablu kafin zuwan mahaifiyarsa qalat ya annabi Musa sai ta ce musu hal adullukum ala ahli baitin shin bana nusar da ku ba shin bana nuna muku mutanen wani gida ba yakfuluna hu lakum wanda in kun kai yaron nan wajen su za su iya shayar muku da shi a cikin aminci wa hum lahu nasihun kuma za su iya rike shi babu tangarda take baran ba ku shawara ba bana nuna muku ba ni na san wani gida wannan gidan idan an kai wannan yaron reno to da su shayar muku da shi kuma da su rike shi cikin aminci babu wata matsala Allah ya ce faradadnahu ila ummihi Allah ce sai muka mai da annabi Musa wajen mamarsa aka je aka ce fir'auna to ran ke ne to shi ran ke ne wani abin ciki ne aka ce mishi ran ke dade ai an samu wata yarinya ta ce akwai wata mata in ta shayar in aka ba ta yaron za ta iya shayar da shi cikin aminci asiri ce a ce a zo da ita aka ja kira mahaifiyar annabi musa sai ki karɓi yaron nan ki shayar da shi tana karɓar annabi musa ta ba shi tono maman sa ne dama nonon sa ne ya sha kayansa. sa aka ce to yanzu abin da za a yi ki zauna a nan za a baki waje da komai ki zauna da yanke miki albashi a ɗauki ɗawainiyarki domin shayar da yawa eh. sai ce a ah, ai ina da miji ina da kaza ina da kaya ina da kaza ina da ɗawainiya da sauransu sai dai in za a bani shi ku je in rene shi lokacin da kuke bukatar ku gare ku zan kawo muku haka ce to ki dai aka rike ta aka rike ɗanta zama mun gani Allah Allah din saba mala sai ka ji ake ta shekara sha uku ana ta karantar da tauhidi a shekara goma aka saukar da sallah aka saukar da azumi aka saukar da hukunce hukunce shekara sha uku ana karantar da mutane waye Allah ne eh, sai da suka san waye Allah to duk sun ya shafi Allah sun san abin sun san makomar abin mutum yana tsoron sakon Allah yadda yake tsoron fadawa wuta don ya san waye Allah ya san waye Allah Allah yake faradadnahu ila ummihi sai muka maida annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa ga mahaifiyarsa ai da karra ainuha Allah yace domin idanta yayi sanyi ma'ana ka samu kwanciyar hankali wala ka hadan karfi bakin ciki wali ta'lama anna wa'ada Allah haqqun kuma domin ka tabbatar da alƙawarin Allah gaskiya ne ba ya za mu dawo da shi ba Allah ya ce mu tabbatar mata alƙawarin Allah gaskiya ne walakin na asrahum la ya'lamun Allah ya ce sai dai mafiya yawan mutane ce su ne ba su haka ba ba san cewa Allah na cika alƙawari ba a suratul tauba Allah yace wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah yace wai waye ka Allah cika alƙawari Allah yace ku duba waye ya fi Allah cika alƙawari cewa yayi mu yarjejeniya ku sayar mun da kanku ku sayar mun da dukiyar أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به Allah ya ce, Inna Allah hashtara minan mu'minina, Allah ya saya daga wajen mu'minai, mai ka saya Allah ya ce, Amfusuhun wa amwanahun, na tsayi kansu, na tsayi dukiyarsu. In kai mu'mini ne, gangan jikin Allah ya saya, jira kake ya baka umarni ya yada a yi da shi. Wa amwanahun, Allah ya ce, dukiyar mu'minai na saya, in dai kai mu'mini ne, dukiyarka jira kake Allah ya gaya maka yayi zaka sarrafa to Allah kai kuma da mai kataya yace bi anna lahumul janna zan biya da aljanna yayi ko ba yayi Allah idan ka sayan me za su yi yuqatilu na fi sabilillah Allah yake za su yi yaki a tafarkin Allah fa ya yaqtuluna wa yuqtalun su kashe a kashe su wa'adan alaihi haqqan Allah yake kuma alƙawari ne na ɗauka na gaskiya duk wanda ya sayar mini Allah yake lafiya da aljanna wa'adan alaihi haqqan cikin taurati wal injili wal qur'an Allah yake alƙawari ne na gaskiya wannan alƙawarin nayi tallan a cikin at-taura inji Allah wal injil Allah ce na yi tallan wannan kayan sayarwan a cikin linjila wal qur'an Allah ce kuma gashi an kawo muku tallan a cikin Alƙur'ani. duk wanda ya sayar Allah ya ce na saya Allah ya ce wa man awfa bi ahdihi min Allah to wane ne mafi cika alƙawarin sa akan Allah babu to Allah ya mero mai annabi Musa da ɗanta yau tana renon kanta kuma ɗan yana da tsaro irin na gwamnati yana da tsaro irin da gwamnati saboda yanzu ko ba fadi ita ma ko ba fadan fir'auna bai isa ta ba ko ba fir'auna bai annabi Musa ba to yanzu Allah yana so ne wanda zai yi faɗa shi din shi ya bashi tsaro sai ya girma a kan <laughs> Allah ya samu dace sai mu kana anan sai gobe idan Allah kai mu sai mu zo mu dora Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace alaikum salam ah, to mun samu wa alaikum salam yanda Allah ya yarda kawai na eh yadda amurka jeleto suke yi yanzu eh. domin an ce musu wata kasa ne a biduwi eh. za ka yake su eh. da kashe daular suna kokari tare ba zai taru ba ba zai taru ba ba zai taru ba Allah ya samu dace Allah ya nuna mana wannan nasarar kan idon Allah ya nuna mana wannan nasarar Allah ya samu dace ah, Allah ya ah, da a

duk tafiyar da ta kai a matakasar ya halatta a sha mata ruwa saboda su inda tafiya ne dukkan malamin musulunci sun daidaita zai sha ruwa a halin tafiya duk da cewa akwai masu ganin yanzu akwai mota akwai jirgin sama suna ganin dadin tafiyar kafa ne da sauransu akwai wannan littafin sosai min nabi na ali hassan ali abdulhamid al-azhari ya kawo maganganun malamin musulunci cewa tun da allah ya ambata a halin tafiya ya halarta, ko a jirgin sama ne inda tafiya ce ta halarta? wannan shi to na farko akwai hadisi da al'imamu Abu Dawud ya rawaito wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin wani mutum ya yi sallah izarin sa ya sauka kafa yana taba kasa annabi ya ce mishi ji ka sallah sallah bata yi ba amma hadisi da aiki ne bai inganta ba idan mutum ya yi sallah suturansa yana isra'ili yana sauka kasa sallah ta yi sallah ta yi amma akwai narkon azaba da Allah ya alkawarta mishi cikin hadisai guda biyu annabi ce a cikin hadisi duk wanda suturarsa ta wuce idon abin da ke kasa da idon sawun yana wuta a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatun la yukallimuhum Allah yawm al qiyama wa la yanzuru ilayhi wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim akwai wadansu mutane guda uku kwata kwata Allah ba zai yi magana da su a ranar alkiyama wa la yanzuru ilayhim Allah ba zai yi dubi irin dubin jin kai zuwa gare su ba ko wannan yakihim Allah ba zai tsarkake su ba ma'ana ba zai musu abuwa daga laifukan da suka je da shi gaban su ba walahum azabun alim suna da azaba mai tsanani Abu Dharr yace kabu wa kadhibu ya rasulullah mutane uku nan sun shiga uku sun tabe manzon Allah manhum ya rasulullah su wane ne manzon Allah kana annabi sai ce al-muslim wanda tukan ke wuce idan sawunsa annabi ya ce tufan mu'mini rafi korinsa kuma duk yadda ka gaba ba za ka bari a rabin abri ba kar ka yadda tufan ka yadda idon sawunka ko ya sauka kasa da idon sawunka akwai narkon azaba kuma mun fahimta ta ce a'a idan girman kai ne mun gane kyau eh. haka dai a dinga maganganu na kin gaskiya da kuma kin fahimtar abin da zai zan shirya ga mutane maganar gaskiya ita ce wannan narkon azaba ya tabbata ga wanda yake in yayi sallah sallah ta yi in wani ya ji sallah sallah ta yi amma dai yana da narkon azaba da aka alkawarta mishi a ranar alkiyama Allah ya tsare mu a ah, wannan na iska ne ko azumin sa bai lalace ba ita mani ne da azumi ya ɓaci amma maziyi ba yi ɓata azumi amma dai ya da hancin azumin a kai da ya azumin sa ya samu matsala kuma mutane su ji tsoron Allah wajen irin waɗannan abubuwa da zai dinga taɓa musu kwalin su jama'a balle a cikin waɗannan kwanaki da suka fi kowane kwanaki tsada a cikin waɗannan kwanaki bar wani abu ya taɓa maka azumin ka don Allah mu nisanci irin waɗannan miyagun ayyuka Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka